فلولا ان كنتم غير مدينين to me ya hana idan har kamar yadda kuke riyawa ne cewa ba za a tashe ku ba don a saka muku akan ayyukanku